الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ba mu lokaci domin ci gaba da magana kan alƙur'ani mai girma yau sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1440 kafin mu ci gaba kan sifofi na annabi ibrahim alaihi salam wanda na waɗannan dalilai ne ubangiji ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya koyi da shi annabi ibrahim din alaihi salam kuma za mu yi ƙoƙarin mu ga cewa mun taƙaita magana a kansa daga yau gobe sai mu ɗora a kan saɓanin da ya faru wato tsakanin nasara da yahudu da musulmai akan zaɓin ranaku mafi girma cikin rayuwa akwai waɗanda suke hutun asabar ita ne suka fi ɗaukakawa akwai waɗanda kuma suke hutun lahadi wanda su suka fi ɗaukakawa akwai waɗanda kuma a cikin ranakun duniya juma'a ita ce tafi kowace girma bayan Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim aya ta gaba za ta yi magana innama ila sabutu alal ladhina ikhtalafu fi akan asabar ne aka samu sabani sai Allah ya zabi wannan al'ummar ya wata kikkiawan zabi wanda gobe insha Allah za mu tattauna wannan ya kamata yau mu yi abun da sauri mu su sifofin nan na annabi Ibrahim alaihi salam domin mu wuce waɗannan ayoyi kafin nan akwai tambayoyi wani ce malam menene yake jawo mummunan tunani a zuciya ɗaya daga cikin abin da yake jawo munanan tunani a zuciya akwai shaidan shaidan yana sa ma dan adam mummunan tunani domin manzo Allah ya ce shaidan yakan zai ta tambayar kama a zuciya waye kaza da ya aka yi aka yi ka duk yana sa maka wannan tambayar waye yi kaza da mai aka yi kaza kamar ma tambayar ya aka yi aka halitta ka daga ƙarshe kila har ma ka fara tambayar to shi kuma allah waye yi shi ta duk za ka yi ta wani mazala ya ce shaidan ne yake jawa irin waɗannan tunanin sadaka duk mummunan tunani da yake shigowa a zuciya shaidan ne yake jawo shi na biyu ya ce kuma to menene maganin hakan maganin haka shine ka ambaci allah domin ya yi dama Allah ya ce fa in ma yarda gannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz idan mai fisga ya fisge ka daga shaidan ka ce a'udhu billah isa malamai suka ce ba ka ce a'udhu billahi to kai kokari kuma ka shagaltu da ambaton ubangiji ko subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah ko wallahu akbar haka za ka shagaltar da zuciyarka har ta daina wannan tunanin sannan na biyu maganinsa shi ne in al'amarin farin ciki ya same ka ka daina gayyato shaɗan a ciki don in ba ka daina gayyato shaɗan a cikin al'amuranka ba to za ka samu matsala a rayuwa ka dinga samun waɗannan tunani malamai sun ba da misali a akan gayyato shaɗan cikin al'amarinka misali yanzu a ce za ka yi aure to sai ka ga masu karatun alkur'ani ba su dace da kai ba masu fadakarwa duk ba su dace da kai ba a bikin aurenka abinda ya fi dacewa da kai shine ka gayyato maroƙa to ka gayyato shi dan cikin al'amarinka ba za ka rabu da irin wannan tunanin ba saboda haka suka ce sai ka daina gayyatar shi dan cikin al'amarinka duk abinda ya same ka na farin ciki sai ka tambayi Allah ya za a yi sai ya gaya maka yadda za a yi ka tambayi manzo Allah ya za a yi sai a gaya maka yadda za a yi in abin bakin ciki ya same ka sai ka koma wajen malamai su gaya maka abin da za a yi amma in duk abin bakin ciki da farin ciki ya same ka shaidan za ka gayyato saboda wani ya tashi auren shaidan yake gayyata wani ya tashi samun mukami a gwamnati ma fati yake kira a yi wani in ya ci zaɓe haka yake zuwa a yi mutane suna ta gayyato shaidan cikin al'amarinsu to Allah ba zai barka ka ji daɗi ba kuma ba zai raba zuciyarka da tunani ba mummuna kuma ba zai warkar da kai ba saboda kullun shaidan kake gayyata cikin al'amuranka to wannan yana daga cikin abin da ya kamata Eh, ka sani kuma ka rungumi azkar wannan ne za su yi maka maganin duk wani takaici wato a cikin zuciyarka wanda ya ce assalamu alaikum amincin allah ya tabbata a gare ka da wato malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam tambaya na shine na rabu da mijina tun ina da karamin ciki tun da na bar gidan shi bai kara nema na ba har na haifu yanzu yarinyar za ta kai shekara daya bai taba ko ganin bai taba ko ganinta ba malam ina tambaya mai hukuncin hakan a addinin a addinance bisalam na gode wato matsalar kushi shi ne waɗannan dubbara su muku magani ba waɗannan tambayar dubbara su magani ba domin yanzu imun ansa tambayar ke kika ji hukuncin shi wanda ya yi abin watakila baya ne maganin irin wannan matsala shi ne waliyesu su shiga cikin harkar ba kawai a bar mace shi kenan ta shan wahala wanda suka hada auren ba za su kira yanzu kin ga akwai bukatar a kira mijin mai yasa ya rabu da mace tana da ciki yanzu ta haifu har shekara guda bai taba ganin yar ba kuma yana can yana zaune watakila ya ta alfaharin yana da ya to kaga wannan duka haƙƙi ne na waliye kuma wallahi Allah zai tambayi waliyan nan karka ɗauka don ka haifi yarka shi kenan Allah ba zai shiga ciki ba in ka bari aka cuce ta kana da halin da za ka kare ba ka tsaya an bi dokar Allah ba Allah zai tambaye ka ba zai barka ba domin akwai jahilcin da iyaye suke shi kenan ke kika sani ki je ta yanzu da Allah shekara guda ba a ce komai ba shi mijin yana can yaƙi shi kenan ba mai mata magana yanzu idan mun ce ga hukunci me ma wannan hukuncin zai yi tasiri tun da kila mijin ba ma jin mu yake ba amma in an ce ya zo an yana da uba shi ma wanda ya je karba masa auren uban shi ya zo ya ɗauko shi zo su zauna sulunci ba kayan wasa ba ne kaya ne na gaskiya yana buƙatar a yi adalci in ba kai daidai ba a hukunta ka ba kai daidai ba dole ka dawo kai daidai amma yanzu ai in an mutu allah zai tambayi wannan mijin in dai abin ta faɗa gaskiya ne allah zai masa shari'a kuma wallahi allah ba zai kyale shi ba so a taimake ka ne kai ma a cire ka daga cikin musifa a taimake ka a ɗora ka akan hanya kamar danna haƙƙin wani sannan yan nan da aka haifa tana da uba har yanzu ubanta ba ta da haƙƙi a kansa shi kenan ya haifi banza kuma ya tafi sannan tana da uba an batta shi kenan a haka wannan ba daidai ba ne saboda haka ba magana ce ta wai mai hukunci ba magana ce ta a kira shi kira mijin a zo a zauna da shi wannan ne gaskiyar magana in ba wannan matakan ake bi ba bara a gyara abubuwan ai ubangiji cewa wa in khiftum bayan bainahuma ko ba su haka ba min ahlihi wa kamar min ahali wannan shi ne abin da ya kamata wannan ce assalamu alaikum Allah ya wa malam lafiya malam shekara na biyu ina zawarci kaga irin matsalar kenan har yanzu shekara ta biyu na zawarci komai abin da ya shafi wato sutura magani komai na rayuwa ni na ke yi wa kaina wadda mahaifa wato mahaifa ina tare da su suna yi wa ƙannena amma ban da ni Wana dai tana nuna cewa komai na rayuwa ana yi makannanta amma ban da ita saboda ni ba zawara ce sun ce haƙƙina baya kansu abinci abinci ma ina yi ina yi laifi abinci ma ina yi laifi za su hana ni sai ne azumi a sha ruwa a hana ni abinci ba su damu da sanin ta wace hanya nake samun kudi ba wallahi ni ban ƙi aure ba ina son kuma ina son kuma su ma su sani na damu na yi auren malam mahaifina yana zuwa sauraron wa'azi gunka kamishi wa'azi daga bisani a taya ni da addu'a Allah ya kawo min miji nagari to wani akwai eh, matsala ita kanta ana bukatar cewa menene ya sa mahaifin ne ya kaurace mata kuma suka ƙi ba ta abinci za ta azumi kuma yanzu shekarar ta biyu tana zawarci shekara biyu tana zawarci wannan wani abu ne wanda zai iya yiwuwa ta fi da ya hada haka tana ci ba ta samu mijin ba zai iya yi ba amma babbar matsalar shi ne mai yasa mahaifi ya kaurace mata kuma ba sa ba ta abinci kuma ba su dawo daga ina take samun kudi ba ita ma ya kamata ta amsa mana waɗannan tambayoyi me ya faru don dole akwai abin da ya faru ba haka kawai mahaifin zai ce ba zai ba da abinci haka kawai abinci ka a ce kashi auren kima da dalili kina da gaskiya sabani aka samu da mijin har ya kai ga cewa an yi auren kuma aka zo aka yi sakin babanki ya yarda da cewa ba laifinki bane ba komai ba sannan ya ce wato ba zai baki wato abinci ba wannan ina ganin kamar akwai bukatar suma ma a ce an haɗu da su saboda za ka samu shi baban watakila akwai dogaro amma dai koma ma menene dogaron ba a azabtar da dan adam da yunwa ya kamata uban ya sani ko da ta yi laifi to allah ya hana ka azabtar da mutum da yunwa domin mun samu hadisi wadda manzo allah yake cewa ga wata mata tana sallah tana azumi tana zakka tana duk abin da ake na ibada amma ta azabtar da kuliya da yunwa amma manzo Allah ya ce tana wuta to wanda ya azabtar da kuliya aka ce ya shiga wuta ina ga wanda ya azabtar da mutum da yunwa to ina jiye maka tsoro tunda ta ce kana nan kai uban to lallai in ma da wani foro da za a yi mata to ba na yunwa bane ne yunwa Allah baya horo da ita kuma bai taba umarnin ayi horo da yunwa kuma ya ishe ka zunubi tun da babanta yana nan haka manzo Allah ya ce ko aurenta ya mutu ba mu san abin da ya kashe auren ba amma ka zaunar da ita kamar ta fada iyaka ba watsi ake da ita domin wannan fatin za ta kai azumi ba abin da za ta ci to in kila wata sun kila ta samu mai amfani da ita ba ta kudi za ta iya yadda to me aka yi kenan kuma ta dalilin ka sai ta shiga zina kuma kai baka san wanda ya saba maka in ka ciyar da shi abinci za ka samu lada ba me ya faru da dina abubakar lokacin da aka samu wanda ya yi ma'yarsa ƙazafi matar annabi ya ce ta yi zina balle kai ba wanda ya ce ta yi zina yar gidan abubakar aka samu wani ya fito ya ce ta yi zina matar annabi Allah ya zo ya barrantar da ita ya ce babu ƙarya ake duka daga ƙarshe abubakar ya ce tun da ya yi ma gidansa haka da shi yake ba shi abinci sai abubakar ya riƙe abincin ya ce ba zai sake ba shi abinci ba ubangiji ya saukar da aya ya ce ban yadda ba abubakar ka ba shi abincinsa zunubinsa daban ciyarwanka daban saboda haka ubangiji ya ce masa wala ya tali olul fadli minkum wasa'ati an yi ulul kurba kada waɗanda suke da wadata su yanke ciyaswa akan wani wanda ba shi da wadata don ya yi wani laifi an yi ulul kurba su ba ba abota kusaci wal masaki da miskirai da sauransu Allah ya tambayi Abubakar karar ce wal ya'fu kai afwa wal yasfahu ka yafe ka kawar da kai ala hibuna an yaghfira Allahu lakum kai baka son ni in gafarta maka Allah Allah yake tambayar ubakar wannan maganar kai baka son in fi maka yanzu shi uban yana so ya ce mana shi baya laifi abun Allah shi bai taɓa yi ma Allah laifi ba kuma Allah ya ɗauka ba shi duk da laifin da yake ma Ubangiji ya ciyar da shi to ina jin tsoron zai iya shiga hatsari na azabtar da mai rai kuma tun da duk ƙandanta ana ba su abinci amma za ta yi azumi ba za a ba ta abinci ba wannan ba koro ba a ɗauki mataki na daban wadda in za a mata hukunci a mata amma cewa za a hana ta abinci kafa fabin mar'i isman ya ishi mutum zunubi an yi kamar ya ya tozarta wanda Allah ya ɗora masa ciyar da shi mace idan aurenta ya mutu in saki ne na idda to mijinta shi ne zai ciyar da ita idan na kome ne amma idan sakin ya zamanto ba na kome ba ne yanzu ta ce shekarar ta biyu ba maganar cewa za ta koma wajen mijinta in ba auren wato sabon aure aka ɗora ba to ciyarwa ya dawo kan babanta ne don ba a yadda mace ta fito ta yi kwadago ko ta yi zira ko ta wani abu ta ciyar da kanta ba alhali tana da uba in ba ta da uba wanta ne zai ciyar da ita ko kaninta shi yasa aka ce a baka gano ko da babanku ne ya mutu a baka rabonta kashi biyu ita za ta ɗauki rabin naka saboda in ma auren ta ya mutu ɗawainiyar ta zai dawo kanka ne ba kamar namiji yake ba sau da haka wannan uba idan yana jin mu ya ji tausayin kansa ya kuma ci gaba da ba ta abinci amma ni wallahi ina gaya masa in har ya ci gaba da ɗorewan ba zai ba ta abinci ba to wallahi ne wasu allah zai masa azaba akan wannan don mun ga za Allah ya ce an yi mawa wanda ya daure kuliya bai ba ta abinci yanzu a wannan wata mai alfarma ma ka ciyar da yayanka ba abin alfahari ba da wanzu Allah ya ce in ka ba mai azumi abinci kana da ladan mai azumi kuma kana uba duk abin da ka ciyar Allah zai buɗa maka saboda ka taimake ta kuma yanzu miskiniya ce tana buƙatar taimako don ba ta da kowa a duniya in ba kai ba ba ta da miji wannan ita ce gaskiyar magana in Allah ya sa kana jin mu kai hakuri ka ɗauki wannan magana kuma ka bi yadda abubakar shi ma ya ya yadda kai ma ka bi sahun abubakar din kar ka yadda zuciya ta ɗauke ka ka je kai abin da ba shi kenan ba domin Allah ba kyale ka zai ba kuma za mutu babu dalili akan wannan ba ta abinci in ba so ake ta shiga wani zunubin ba in an ciyar da ita a zaunar da ita a mata faɗar da duk ya kamata ba mu goyi bayan ta ce wanta kashe aure ta dawa ba amma mun goyi bayan ta kaciyar da ita a ba ta abinci saboda Allah ya hana a yi azaba da yunwa ba a yi horon mutum da yunwa ba a yadda ba shi sa ko yaro kankani ya ce zai azumi aka ce ka yi amma in sha biyu rana ta yanzu ya ce a bashi abincinsa a bashi duk lokacin da ya zo ya ce a bashi tuwonsa kawai a bashi ya ɗau azumi saboda azumin ba wajibi ba a akan saboda Allah baya son a korar da ɗan adam da yunwa ina fata Allah ya sa shi baban nata ya ji mu kamar yadda ta faɗa ta ce yana zuwa nan da mu mun isar da sako kuma wana fata Allah ya zuciyar zuciyarka wallahi don watakila zai ji maganganun ba daɗi amma dai su ne gaskiyar magana kuma dole mu faɗa baya da zamu yauwa domin a taimake ka a gaya maka gaskiya shi ne abin da ya kamata ba a talallaba ka cikin karya da yaudara wanda in an je lahira za ka iya cewa ai ga sunan su suka gaya mana kaza yanzu ta tsuke a'a ba ta tsuke ba yanzu ta bude ne yawa tun da mun gaya ma gaskiya yawa a yi kokari kuma a cuci zuciya sai a aiki da wannan karka damu da da an ce kai kawai kuma in ta samu miji ka aurar da ita karka ce za ka bar ta haka kawai don kai ne gatanta bari gaya muku wani abu za Allah cewa wannan duk wanda Allah ya ba bashi mace guda ɗaya ko biyu ya tsaya ya taimake ta ya rufe mata asiri ya aurar da ita Wala za ta zama sutura a kansa a gidan aljanna gobe za ta sha makance shi daga barin jihannama mai mace mai yaya biyu mata ta yi tambaya mai ɗaya ma ta zambaya za a ce mai ɗaya ma ita kaɗai wannan in zaka rike ta tsakani da Allah ka suturta ta ka tarbiyantar da ita ka aurar da ita wala ta isa ta zama maka sutura daga barin motar nan amma kaga duk girman namiji ba wanda ba inda aka ce dan ka masa haka zai zama sutura a kanka babu inda aka faɗa manzo Allah bai faɗi wannan saboda haka a kula da su Allah ya taimaka malam za ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم نعم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا نعم وما كان من المشركين تبارك وتعالى يتي النبي إبراهيم عليه السلام ما منغم دكم مغنغنو da wasu darajoji wanda Allah ya ba annabi Ibrahim har guda goma sannan sai ce ma annabi ka yi bi addinin da annabi ibrahim alaihissalam ya zo da shi kuma annabi ibrahim ya karkata daga barin hada allah da wani ya koma zuwa ga ta allah ta baraka wa bai zama daga cikin waɗanda suke mushrikai ba muna cikin bayyana dalilai ne na cewa abin da ya sa allah ya ɗora annabi cewa ya biyayya ga irin halayya irin na annabi ibrahim alaihissalam mun zo kan nan ba ta biyar lokaci ya wato ya ritsa wanda kuma za mu gaggauta insha Allah mu ga cewa mun karisa daga cikin dalilai shi ne annabi ibrahim salam Allah ya umurce shi ya daga foundation na ka'aba babban mutum ne Allah ya masa wannan sannan ya sa shi annabi ya gina ya gina abin da ya da daraja ita ce ka'aba sannan mai ba shi tubalin ginin shine ɗansa annabi isma'il alaihi wani yana daga cikin babban al'amarin annabi ibrahim da allah ya sa shi ayanin allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi tafarki ko addini irin na annabi ibrahim alaihi na shida fadin allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya yi addu'a, yi annabi Ibrahim yi addu'ar cewa وإذ قال إبراهيم ibrahim اجعل هذا hadha balada aminan wato annabi ibrahim yake cewa sanya wannan gari ya zamanto gari ne amintacce wajnibni wa baniya an na'budu al-asnam ka nesanta ni ya Allah da na akan bauta mu abin da ya shafi gumaka wannan ya nuna cewa annabi ibrahim ya tsarkake makkatun ba bata kai ko ina ba kuma ya nemi zuriyarsa kada wato su bauta ma gumakan nan da ake abin nan ɗinsu sannan a cikin addu'ar za mu ga cewa annabi ibrahim alaihissalam ya roƙa ma garin makka ya zamanto gari amintacce wanda wannan gari amintacce kuma shine mahaifar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ibrahim ya riga zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa kaga kenan ya roƙa ma garin annabi aminci ya roƙa ma garin annabi 'ya'yan itace ya roƙa magarin samuwar albarka da ruwa kuma ya gina ka'aba wannan akwai dangantaka mai ƙarfin gaske ta yadda Allah zai danganta annabi Ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen kwakwafar wasu ayyuka da annabi Ibrahim din alaihi salam wato yi su tare da waɗannan ayoyi da muka ambata kamar yadda muka ce a jiya annabi Ibrahim alaihi salam wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai bin addini ne na annabi ibrahim ba mai bin annabi ibrahim ba annabi ibrahim shine mai bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ambata abu na bakwai shine shi annabi ibrahim daga cikin abin da Allah ya allame da shi abin koyi kuma ya zamanto a bishi Allah ya ce kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata ibrahim hanifa Allah ya ce ma annabi ka gaya musu innani hadani rabbi bangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya addini tsayayye tabbatacce shine millata ibrahim wato tafarkin da annabi ibrahim ko addinin da annabi ibrahim alaihi salam wato ya kasance a kansa banda wannan Allah mai da annabi Ibrahim salam kuduwa ma'anar kuduwa shi ne abin koyi ubangiji ya faɗa a cikin wato suratul mumtahana ina da tsammanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad kana lakum fi ibrahima uswatun hasana lalle ya kasance a gare ku cikin annabi Ibrahim salam abin koyi a lokacin da ya ɗaga waɗannan gumaka da masu bautata musu ya ce na barranta da ku da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah ba Allah ba kuma Allah ya ce wannan kalmar na sanya ta mai wanzuwa ne a bayan ka annabi Ibrahim dukkan waɗanda suka biyo baya cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake son ya zauna da ni lafiya to sai yayi bara'a daga shirka sai yayi bara'a daga bauta mu gumaka sai yayi bara'a daga dukkan wani abu sai ya dawo kan tafarki irin naka na ɗayan ta ubangiji tabaraka wata'ala haka Allah ya ce wannan koyin ya zama wajibi akan al'ummar musulmai su ga kofi annabi Ibrahim alaihi salam wannan yana daga cikin abin da yasa Allah ya dora annabi cewa yayi biyayya ga millar annabi Ibrahim alaihi salam abu na tara shi ne azmatuhu wa sihhatut tauhid girma da annabi ibrahim a.s. salam yake da shi da daukaka da daraja ya zama a cikin annabawa shi da musa da isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su ne key officers na annabawa ɗin waɗannan su ne manya-manyan annabawa dukkan sauran annabawa ko sun kai dubu nawa ne suna ƙasa da waɗannan waɗannan su ne ulul azumi waɗanda Allah Ta baraka wa ta'ala ya girmama su saboda haka annabi Ibrahim yana da girma a gurin Allah yana da ingantaccen ɗayan ta Allah baraka wa ta'ala abu na goma shine manzilatul khali. matsayin Allah ya ɗauki annabi Ibrahim ya naɗa shi a dukkan cikin annabawa ya ce kai ne khali. kai ne wanda na riƙe ka ba daɗi. wata khazallahu ibrahim khalila Allah ya riki annabi Ibrahim ya zamanto daɗi idan an ce ba daɗi bai ake nufi da shi kuma wanda ya san ma'anarsa daɗi, ba wanda ya sani kaga kenan kamar ba daga jin sunan ba wani lokaci da za a ce an ji rashin daɗi kenan da shi tunda kodayaushe ma daɗi yake ji da shi to kuma a ce kasancewar annabi ibrahim allah ya rike shi ko da yaushe daɗinsa yake ji to kasa wannan ba ƙaramar daraja ba domin mun ga inda mutum ya auri abin da ya fi so ko ya saya amma baya iya rike shi a matsayin a akan cewa kullum kowayar ka da kasa saya wata rana sai ta nuna maka ita ba daɗi ba ce saboda za ka yi ta kira kuma ta kiya musawa wata rana sai ka zo ba son ta kake ba ko ko matar da ka aura wani lokaci sai an samu sabani ba ta iya zamantowa ba daɗi duk ko da yaushe ka zo matarka sai ta gyara maka hali sai ka ji daɗin haɗuwa da ita saboda kawai kullum halin ta haka yake ba ya canza haka kuma mutum da 'ya'yansa ai ba kullum abin da yake samu yake so yake samu ba a gurinsu kaga kenan in ba daɗi ne ba za su iya zamantowa ba daɗan ba saboda akwai lokacin da za a samu sabani amma annabi ibrahim da shi da allah ba a samun irin wannan allah ne ya rike shi a matsayin ba daɗi wannan babbar daraja ce na goma sha biyu shi ne ja'alahullahu linnasi imama Allah ne na da annabi Ibrahim ya zamanto imama wato shi ne jagoran mutane wanda dukkan al'amarin mutane annabi Ibrahim shi ne jagoransu annabi Ibrahim alaihissalam haka Allah ya nada shi na goma sha uku shi ne wato tasfihu man ragiba an sunnatihi ibrahim alaihi salam sufaha wato wanda duk ce ba zai bi annabi ibrahim ba Allah ya kira shi da wawa ne kaga kai yanzu don wani yaƙi bin ka aiba mai ce masa wawa ne ko amma duk wanda ya nuna ba zai bi abin da annabi ibrahim ya zo da shi ba Allah ne ya sa masa sunan wawa ya zai ce wa man yargabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu abu na goma sha hudu annallaha ja'alahu khairul bariya Allah ya ɗauki annabi Ibrahim Salam ya sanya shi a cikin halitta shine mafificin halitta wanda yasa Allah ya ce wa annabi ya bi shi yayi koyi da shi abu na goma sha biyar shine istafahu min na dunya wato Allah ya zaɓi annabi Ibrahim Salam a cikin wannan duniya ya sa ayyukan annabi ibrahim suka zamanto wato abun koyi saboda zaɓin da allah ya masa annabi ibrahim ya zo da fitara fitara ne ta yanke farce cire gashin hammata sannan kaciya an gane wannan duk zaɓi ne sannan idan ka koma ayyukan aikin hajji gaba ɗayansu kamar sun ƙulƙulo ne da gidan annabi ibrahim a.s. matarsa uwar annabi ismail ita ne ta dalilin ta aka shir'anta sa'ayi bainar safa wal marwa saboda nema maɗanta ruwa da ta yanka hadiya da layya da ake koyi ake da annabi ibrahim akan jarrabawar da allah ya masa lokacin da wato aka ce ya yi mafarki zai yanka ɗan sannan jifan shaidan da ake cewa jifan shaidan ko jifan jamra tunda shari'a ba ta kiransa jifan shaidan tana kiransa ramin jamra jifan shaidan bahaushe ne ya sa wannan amma dai musulunci shi bai kira wannan gurin da jifan shaidan ba za ga wasu jahilan mutane idan suka je da farare da wasu wanda suka biye musu sai ga wani ya zo tun da ya riga ya shaɗanta ma kansa wai jefan ya zo da haka wani za ka ga ba ma 'yan tsakowai da aka ce a jifa da su yake wani har da katako za za a ga ya takarkara sai ya ruga jifa saboda yana jin wai shaidan din yake duka tsabar kiyayya da yake ma shaidan sai ta bai da shi washi ba shaidan din ne ake jifa ba saboda haka bara ma ka same shi ba balle ka kwada masa katako <laughs> wani abu ne kawai wanda mutane suke yin sa saboda haka shi yasa shari'a take cewa ramyul jamra da aqaba da kubra da subra waɗannan sunayen da ake jifa wannan zaɓi ne da Allah ya zaɓi annabi Ibrahim salam sannan aka mai da shi abin koyi ma wannan al'umma kuma ilayen milkiyama haka da sa'ayi da su ɗawafi da sauran dukkan abubuwa kamar yadda bayani ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jibril ya gaya masa cewa kana kan gado ne na babanka annabi Ibrahim salam. haka nan abin da ake kira fitra kamar yadda na ambata wato shine su irin su yanki farce irin su ware ne duk suna ce wacce aka gaje ta daga annabi ibrahim Ban banda wannan aka ce annabi ibrahim yana da wasu sifofi wanda waɗannan sifofin sun sha bamban wato da kamar sauran wasu annabawa daga ɗaya daga cikinsu shi ne tare da cewa suna da sifofi masu kama da irin waɗannan amma ba su kai ƙarfin irin na annabi ibrahim ba alaihissalam sifa ta farko shi ne tauhidullahi azza wa annabi ibrahim yana da ƙarfin tauhidi na ta allah da karɓan ƙaddara ta ubangiji ta baraka wa ta'ala suratul baƙara ta ƙasasa wannan labari lokacin da allah yake ce ma annabi ibrahim izi qala lahu rabbuhu aslim yace ya ibrahim ka kami kauya bai tsaya ya tambayi a kan mai zan bi kauya ko ga wa zan bi kauya ko ga wani ba sai ce aslamtu li rabbil alamin wani yana nuna sallamawar annabi ibrahim ga ubangijin wato talikai sannan kissa ta zo a kan yadda aka yi majajjawa aka jefa annabi ibrahim cikin wuta wanda ubangiji ya kirayi wutar ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salamin ala ibrahim wannan wuta ke zama sanyi na aminci ba na cutarsa ba ga annabi ibrahim alaihissalam su ban da wannan an ce mala'ika ya zo a lokacin kisa tana ba da wani cewa wato mala'ika ya zo ce lokacin da aka jefa shi wutar yana son zai taimake shi ya ce baya bukatar taimakon kowa in ba na allah ba wato allah shi ne zai taimake shi kisar ana ta danta baba amma dai cewa kalmomin da annabi ibrahim yake fadi su ne aka ce kowane musulmi ya amfani da su don amfaninsu shi ne hasbi Allah ko hasbunallah wato kai amfani da wannan kalma Allah ɗin ya isan maka ita wannan kalma tana maganin musifa na maganin rikita-rikita duk wani abin da baka gane masa ba ka rungumi ko Allah zai fitar da kai a cikin al'amarin da duk ka samu kanka shi Allah ya tsamar da annabi Ibrahim daga wannan halin da yake ciki saboda wannan kalma da ya amfani da ita kuma aka ce wutar ma ta zama mai sanyi ba mai zafi ba a madadin ta kona shi sai ta ba shi kamar air condition saboda haka sai zaman to yana cikin aminci ne su suna ganin sun jefa shi wuta shi kuma a cikin wutar yana harkokinsa ba abin da ya dame shi so wannan yana daga cikin sifa da Allah ya ba mu annabi Ibrahim da matsayi irin na annabi Ibrahim alaihi salam wanda kalmomin da ya amfani da su a wannan guri su suka fito kuma suka zamanto suke amfanin mutane har ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya aiko shi yace in ba su yarda da kai ba suka kiyarda da abinda na turo ka da shi ka gaya musu faqul hasbi Allah fa in tawallaw faqul hasbi Allah kawai ka ja bakin kai shiru hasbi Allah ta ishe ka komai za ta kare ka daga sharrin mai sharri daga munafurcin mai munafurci daga makircin mai makirci daga muguntar mamugunci daga ƙiyayyar maki in ka riƙe ta ta ishe ka hasbunallah wa ni'mal wakil wannan ta ishe ka a cikin komai a rayuwa wannan an same ta saboda annabi ibrahim alaihi salam ya yi amfani da wato wannan sannan banda wannan annabi ibrahim Alayhi salam ya zamanto al-yaqinu fi ibadatillahi ta'ala annabi ibrahim yana da yaqini akan bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala yaqinin da ba kowa ne ya same shi ba ko cikin annabawa ba kowa ne ya samu irin yaqinin da annabi Ibrahim alaihi salam wato ya same shi ba abu na uku daga cikin sifar annabi ibrahim shi yana da akhlaqur rafi'a wato wasu irin ɗabi'u maɗaukaka a gurin ubangiji wanda suka sa shi allah ya riƙe shi ba daɗi akan waɗannan wato ɗabi'u da Allah baraka wata ala ya bashi abu na hudu shi ne sabr annabi ibrahim yana da haƙurin gaske in ba mai haƙuri ba babu wanda zai ce ɗansa ya kwanta ya yanka shi ba wanda zai yi wannan sai mai haƙuri sannan babu wanda za a zo yana kallo ana majajjawar jefa shi wuta amma kuma ya miƙa al'amarinsa ga Allah baraka wata ala sai mai haƙuri shi sa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wasbir kama sabar ulul azm min ar-rusul kai hakuri ya muhammad da irin cutar da suke maka kamar yadda ma'abota girma da karfin niyya da bauta ga ubangiji cikin annabawa guda biyar wanda kana cikinsu ka yi haƙuri irin yadda suka yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri kai ma ka yi a kan abu na biyar shine al imtisalul mutlaq li awamirillah annabi ibrahim yana da sallamawa ta yanke in Allah ya ba da umarni Ba ya ja duk abin da Allah ya ba da umarni to ya sallama ba tare da ya yi tambaya ba yanzu kaga kamar yadda misali yanzu kai in za ka yi wata ibada annabi ya ce a yi kaza to za ka iya rubuta ka tambaya to me ya falalata kaga ba ka da bin umarni mutlak sai ka tambaya in gaya ma falala in kaga za ka yi ka yi in ba falala kuma za ka ajiye kaga ba ka bin umarni mutlak amma shi annabi ibrahim in an ce a yi ko an gaya masa lada ko ba a gaya masa lada ba ko menene kawai in an ce ka yi kaza yana imtisalul amrul mutlaq kawai zai bi al'amarin ko ma menene tun da Allah ya ce ya yi kawai zai yi ladan da Allah ya ga dama ya bashi ko mai Allah ya ga dama shi dai ya sadar da umarnin Allah wannan haka ake son ka zamanto mai koyi da sha'anin annabi ibrahim idan annabi ya ce a yanki farce to kawai ka yanki farce karka tsaya kana tambayin muladansa nawa a'a ai wanda ya baka aikin ya san abin da ya sa ya baka aiki ba dole da sai ka tambaya kana tambayan ubangiji to nawa zaka bani zan nan maka kaza nawa zaka bani in yanke ma farce haka zaka ga mu Allah ai ba haka ya kamata shi za ka ga wasu mutane wasu na ta tambaya in mutun ya yi kaza to me za a bashi wato yanzu in ba a gaya maka ba ma ba za ka yi ba kenan ba bare ba bace balle ka ce yanzu sai an sai an faɗi kunya kaza nawa za a biya ka sannan ka sun kuya ka fara noma a in Allah ya ce kawai kai kaza ka karbi umarnin kawai da hannu biyu Allah ne ya ce in yi saboda haka zan yi kawai watakila abinda za ka nema in har za ka nema yaya ake aikin in baka san kan aikin ba a gaya maka yadda ake aiki amma nawa za a biya ni inda falala in ji in ba falala kuma zan ajiye masa a wannan ba daidai ba ne ya nuna kana da sauran ja a wajen ubangiji tabaraka wata'ala mu bai kamata ka ja da Allah kawai ka bi an gani wayar da soja yake wai do before complain ko eh kawai wato in an ce kai kawai yi in ya ga dama za ka zo da complain amma in ka ce za ka tsaya kana complain mai yasa soja ma kawai in yi gyara gashin bakin ka in yace ce ka ruga sai ka ruga ba za ka tambayi dalili ba sai ubangiji ne gaba baka murni za ka tsaya kana tambayarsa ai ba da ba ne sau daga kawai ka bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ke sa annabi ibrahim yana da al'imtisalin mutlaq li awamirin lahi ta'ala shi kawai bi yake idan an ce Allah in Allah ya ce ayi kawai sai ayi na shida shine at-tamakkun wal itma'annan wal yaqin wal karama annabi ibrahim alaihi yana da tamakkun wato tamakkuni ne karɓan umarnin ubangiji da tabbatuwa a cikinsa da kwanciyar rai ba tare da jin kunci ba in Allah ya ce ayi abu kawai zai yi ba tare da yana jin kunci ba wannan kuma za a iya gane shi tumin da ya fito annabin Allah ya fito daga ƙasar Sham annabi Ibrahim as da matashi da ɗansa Isma'il ya shiga kwazazzaban ƙasar Makka daji ne ba kowa a gudun sai tsuntsaye ba kowa a jejin ba gari da Allah ya ce ka kai ta can ka je ka aje mata shi ka dubi daji inda haka kawai a ce ka kama hanyar daron din nan can shi kenan ka je ka aje mata ka kai kuma ka dawo nan za ka fara tambaya to me haka ko ba za ka tambaya ba amma shi da Allah ya ce kawai ka je ka aje matar a can kuma da ɗanka jariri kuma ba ka da rumbun hatsi a can ba ka da inda ake sai da man gyada ko daddawa ko wani abun kayan abinci haka kawai a wannan jejin Allah ya jarrabi annabi Ibrahim ba sannan kuma ya je ya ajiye matar bai fice mata komai ba ki zo mu tafi aka je jejin nan ya ajiye ta sai da ya juya zai tafi ta ce masa a ina za ka je ya ce haka Allah ya ce ai Allah ne ya ce ajiye ki anan ba abinci ba ruwa eh haka Allah ya ce ai tace to in dai ubangijin ka ne yace kai haka ba zai tozarta mu ba je ka abun ka to kaga kaga kaga irin wannan matar ake so ko ba haka ba wajen biyayya ba kai yanzu idan in kace ga inda za a yi ce a ni ba ruwa na wannan kaga ina shi ne ka samu ganjigaga kenan ba ta tunguwa amma shi annabi ibrahim ya samu wannan sau da da ya je kawai ya ajiye ta shi kenan ta zauna a wurin kuma a nan ɗin allah ya fitar da ruwa da babu ruwa a ƙasa a wurin allah ya fitar da ruwa aka fitar da abinci tun da ta yadda da umarnin ubangiji da ya juya sai ya ce ya allah ka azurta wannan kwarin ba ya karɓar tsiro ba a shuka a gurin ka azurta gurin da 'ya'yan itace ka ba su jin daɗi ka ba su kwanciyar hankali sai ya tafi abunsa yanzu shi ne makka ta zama haka banda zai baka mamaki yanzu sai ka je makka ba su da kasar noma amma abin mamaki sai ka samu dafaffiyar masara masara irin ta 'yan najeriya sai ka same ta dafaffiya ma a cikin gwangwani tana kanshin irin an gasa ta nan wallahi mana tumatir kuma ba ma irin na garinku ba ne wani sako-sako haka yake kuma ba kasar noma ba fadama ba komai kifi sai ka je kake ganin su kala-kala ba kogi kuma a gudu wallahi ma nama iri daban-daban za ka gansu abubuwa ga suna madara ɗanya halib ɗanyar madara wanda daga cikin tumbin abin da aka tatsota daga nan take shiga ba wani abu madara ce tsalla kuma ba ta da gaure ba jibin madara ba ce lafiyar ta ƙarau daga saniyar haka ta fito kuma haka aka zubar za ka sha kindurmo za ka ciwa ne abinci iri daban-daban saboda addu'ar annabi ibrahim don waccar biyayya da matar ta yi addu'a allah mai da kasar haka ya zama duk da cewa gurin bashi da ruwa yanzu irin ruwan da ake sha a makawa san iyakacinsa baƙi kawai da za su shigo garin wani lokacin kaji ana ce miliyan uku miliyan biyar mutane sun zo aikin hajji mutane kuma diyon mutanen nan da 'yan gari ba wanda zai ci abinci ba nama a ciki ba zai yi ba a saudiya ba a cin abinci ba nama wallahi sai dai a nan nan ne kawai za ka girgi kukar ka shi kenan ka yi gaba amma wallahi a makka ba za ka taɓa cin abinci ba nama ba a makka ba zai yi ba ba ma inda za ka je ka samu abincin ba na bai yiwa ne makon saboda Allah ya musu wani wannan shi ne annabi ibrahim a.s. kuma wannan addu'a su ce har yanzu take tafiya abu na bakwai shi ne a sidikwal wafa Allah ya yi annabi ibrahim mai gaskiya ne shi sa Allah ya ce wadda kurfil kitabi ibrahim innahu kana saddika annabi ibrahim ya kasance mai gaskiya kuma mai alkawari abu na takwas shi ne ta'ayyudullahu lahu bil mu'jiza Allah ya karfafi annabi Ibrahim alaihi salam da mu'jiza Allah ya bashi shi mu'ujizoji irin nasa wanda Allah baya bada da mu'jiza sai a hannun annabawa amma karama yana iya ba da ita a hannun bayan Allah salihai nagartattu bayan Allah abu na tara al-ikhlasu wal qunut war rahma annabi Ibrahim Allah ya azurta shi da ikhlasi yana aiki ne tsakaninsa da Allah kuma yana da kaskantar da kai da kuma tausayi da rangwame akan al'umma abu na goma shi ne wato jami'ar sifat alkhairu kullu annabi ibrahim Allah ya bashi dukkan abin da zaka ambata na alheri to annabi ibrahim yana da shi duk abin da ka daga na alheri to Allah ya yi ma annabi ibrahim da shi komai da ka sani inda wannan abin za a kira shi alheri ne to annabi ibrahim yana da shi komai abu na goma sha ɗaya ina hirsu hudda'in ala yana da ƙauna yana da tausayi da rangwame da san tausayi ala ahalihi akan iyalan gidansa wannan sifa ce wanda ake son magidanci ya zamanto yana da ita ka zamanto kana jin tausayin matarka kana jin tausayin 'ya'yanka ma kada ka zama zamanto mai ƙeƙasasshiyar zuciya a kan iyalanka ko ‘ya'yanka masu huta ba matakka wata huta ba kai duk lokacin da ka shigo gida ɗan bala'i ne haka wasu suke ma wani bai taɓa dariya a gidansa kuma bai taɓa daga ɗansa ba yaro kankani bai taɓa daga ballanta na ya san wai ɗan yana da uba shi ma uban shi ma ɗan haka kawai shi dai kullum ya san in babansu ya shigo uwarsa ma gudu take abin da ya sani kenan to kaga wannan ai ya kore komai akwai magidanta da suke da irin wannan ƴaƴansu ba sa jin ba sa samun tausayin su matan su ba sa samun tausayin su haka wasu magidantan suke ba sa iya abin nan to annabi ibrahim ba haka yake ba yana da tausayi ya kamata ka zama to mai fara'a ko da yaushe ba wai a'a kawai shikenan sai kana son ko zaka sadu da mata ne sai ka zo ka rinka fara'a in ka gama kai ta tsumewa kuma ba haka ake ba ai ba dabbobi ba ne mutane ne yau abu na goma sha biyu a ƙarabu wato an bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan an kalli annabi ibrahim a surar halitta da sauran annabawa malamai suna cewa shi ne ya fi kama kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ibrahim ya fi kama da shi kusa na fata kun dai fahimci mai nake nufi ko yawwa sa ta fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam abu na goma sha uku shi ne awon man yuksa yau malkiyana annabi ibrahim alaihissalam shi ne farkon wadda wato za a yi masu tura ranar tashin alkiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce za a tashi fatan wato ba takalmi a kafa ƙorratan kuma za a tayar da mutane tsiraitattu ba mai riga sannan gwarla haka za a tayar da su kowa da lokashi to in an tashi tsirara wanda za a fara sa mai riga a ranar tashin alkiyama shi ne annabi ibrahim kasa wannan ba karamar daraja ba ce shi kaɗai farko allah zai fara sa mai riga sai ya samu sutura kafin kowa a sa masa wannan shi ne abin da annabi ya fada kuma karka rubuta mana tambaya ka ce to tun da shi ne ya annabi shi kuma karka yadda ka tambaye mu wannan yawa saboda in annabi ya faɗi magana ba a dawa kuma a tambaye shi a ce to kaifa ba ruwanka da wannan ka yadda da annabi kawai ya faɗi haka sai mu wuce don na san wani zai iya rubuta gobe sai ka ji wani ya turo ya ce to malam mun ji ka ce kaza eh an ce kaza amma annabi ne ya faɗa ba ni ba yau abu na goma sha hudu sana'ullahi wa nabiyyi alaihi wato Allah ya yi ma Ibrahim yabo sannan annabi ma ya masa yabo abinda ake kira kirari Allah ya yi ma annabi Ibrahim kirari a wurare daban-daban a cikin alkur'ani a hadisan annabi kuma za ka samu manzan Allah ya yi ma annabi Ibrahim kirari so kirari daban ziga daban an gane yawa don kirare wasu sifofi ne wanda kake da su ba su fita waje ba sai a rinka yaba maka da su amma ziga kalmomin da baka da su ake ɗaukowa sai a sa maka ina fata an gane ko yawa so idan ka ga wani mutum kace masa mai haƙuri ne an san yana da haƙuri to wannan sana'un ne kirari take masa an gane waɗannan ana kiransu kirari domin sifar da yake da ita ne ka tsaya a kanta amma sifa ta ziga wata daban ne yawanci za ka ga kamar maroka masu son kayan mutum sun fi yin ziga su ba yabo suke ba ba kirari suke ba abinda suke shine suna ziga ne domin su samu kayanka ko ba haka ba kaga wani lokacin zigar su ma har sifar da ba ka da ita sai su ɗauko su maka maka misali watakila ma a mai da kai wata katuwar dabba mai ƙarfin gaske haka za a ga wani lokaci wani da kiran karɗan toron giwa wani kuma toron giwa mai na kaɗina mutum sai ka mai da ni dabba kuma tsakani da allah malam ai ba daidai ba ne kaga wannan ai ba wannan ziga ce wacce kuma ma a ciki akwai zambo abinda malaman larabci suke kira wai almadahu bima yushbihu zam wato yabo yabo amma yabon da yake kama da yabon da yake kama da abin nan wato kaman zagi yabo ne wanda yake kama da da zagi to wannan ba daidai ba ne don ana so a gwada ka sai a mai da kai dabba to wannan gaskiya akwai dan cin fiska a ciki kuma wanda za a gaya masa haka ya kamata shi ma ya hana eh, ka ce masa ni fa mutum ne ba toron giwa ba ne ka daina ce mun toron giwa don toron giwa baya sallah ne kuma ina sallah ina azumi giwa ba ta azumi ba ta sadaka duk ina yi don mai da za ka mai da ni mutumin da zai zama haka ko wani lokacin za ka ga ana yi ma manya ma irin wannan kirar kuma sai su shiru su bari ya kamata ku yi magana ku dina bari ba Sana'un wan nabi alai wato annabi Allah ya yi ma annabi Ibrahim kirari kuma ya masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa yabo sifa ta goma sha biyar da annabi Ibrahim yake da shi haliman wa kariman wa awwabun halim annabi Ibrahim mai haƙuri ne da juriya annabi Ibrahim karimi ne mai kyauta mai karama mai karrama mutane awwa mai komawa ne ga Allah cikin al'amura duk abin da ya zo zai mayar ma Allah al'amura sannan yana da jinkiri wato na kama mutum da laifi baya kama mutane da laifi da wuri abu na goma sha shida shi ne ru'yatun nabi li ibrahim fil isra annabi ibrahim Allah ya karamta shi ya girmama shi da lokacin da annabi ya isra'i an haɗa shi da annabi annabi ya ga annabi ibrahim annabi ibrahim ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wannan kaga bayan mutuwar annabi ibrahim allah da ikonsa shi ne ya sani da hikimarsa da ikonsa shi ne ya sani mu ba za mu iya sani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da wanda aka ce ya mutu shine annabi ibrahim kuma a isra'i a cikin sama wanda dukkan mutane na san sun san kissar tafiyar annabi isra'i da irin waɗanda ya gamu da su annabi ibrahim yana daga cikin wadda annabi ya gansu kuma suka yi magana har ma ya tattambaye shi shi ma ya masa bayanai duk waɗannan sun faru a cikin hadisa annabi ingantattu sallallahu alaihi wasallam abu na goma sha bakwai shi ne safwatun min la annabi ibrahim zaɓaɓɓe ne daga cikin halittar da allah ya halitta na duk duniya na al'umma gaba ɗaya na goma sha takwas shi ne khiratuhu min khalqihi wato zaɓaɓɓe wannan kuma shi ne bahu da muka yi ta magana a kansa Allah ya zaɓe shi da wasu abubuwa abu na goma sha tara shi ne muni wato an ce muni shi ne wanda zuciyarsa tana ɗamfare da Allah babu wani abin da zai iya zuwa ya raba ta da Allah ko daɗi ko wahala ko arziki ko talauci ko lafiya ko rashin lafiya zuciyar tana ɗamfare ne da Allah babu abin da zai rabata annabi ibrahim yana da irin wannan zuciya ne abu na ashirin shi ne albara'atu min shirk annabi ibrahim ya barranta daga barin haɗa Allah da wani na ashirin da ɗaya shi ne na ƙarshe daga sifofin annabi ibrahim alaihissalam wato shi ne ko bi jami'i ma amarakullahu ta'ala annabi ibrahim dukkan abin da Allah ya umarce shi ya tsaya da su babu wani umarni wanda Allah ya ba mu annabi Ibrahim aka ce annabi Ibrahim ya kasa aikata shi al'amarin da duk Allah ya ba shi umarni ya haɗa su to kun ga ko wannan ba karamin lamari bane saboda haka yanzu mu yadda muke abubuwa da yawa Allah ya umarce mu amma ba mu iya yin su ba kalla lamma ya amara ubangiji ya ce a kai dan adam baka ma biya ni abin da na umurce ka ba na umurce ka da abu da yawa kuma baka mun ba suna nan da yawa amma shi annabi ibrahim qiyamuhu bi jami'i ma amara Allah bi yana da tsayuwa akan dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce shi wannan shine annabi ibrahim wanda Allah ya ce kana ummatan qalitan lillahi hanifa ai da yanzu ina jin cikin abin da muka faɗa a kwana uku ya kai ka ba mu annabi ibrahim makin din cewa shi kadai al'umma ya kai ummatan shi al'umma ce qanitan mai kaskantar da kai mai da'a lillah ga Allah bai shirka da Allah shakiran li al'umihi mai godiya ga ni'imomin Allah ku na zabe shi inji Allah wa hadahu na shiryar da shi ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wa atainahu na masa kyauta fi duniya a duniya kyauta na masa inji Allah ni ne na masa wannan kyauta Wannan innahu fil akhirati lamina salihin a ra'ira kuma na sa shi cikin nagartattun mutane sannan Allah ya ce kai annabi bi wannan tafarkin bi wannan layi gaya ma al'ummar ka su bi wannan layi saboda duk wanda yake son ya samu nagarta da Allah ya gode masa ya zama zababbe ya zama an sa shi cikin salihai la budda an yaqtadiya bi ibrahim alaihi salam dole ne koyi da annabi ibrahim alaihissalam wannan shi ne annabi ibrahim alaihissalam gobe allah ya kai mu za mu dora a kan sabanin wato wata rana da ya buda wasu ɗauki asabar wasu ɗauki lahari